بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين <clears throat> والصلاة والسلام على محمد الأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتن بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى شاكي هدوى أولا safiya wannan safiya ta laraba talatin ga watan ramadan shekara na dubu ɗaya da da hudu arba'in biyu bayan hijira annabi musallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da sha biyu ga watan biyar shekara na dubu biyu da da ɗaya. a wani masallaci mai tarin albarka kuma a majalisunmu da muke faɗakarwa kan bankwana ga watan ramadan wannan kuma shi ne majalisunmu na shida to muna godiya ma Allah madaukakin sarki da ya kaddara mana cewa za mu shiga azumin wannan shekara mai azumi kwana talatin muna roƙo Allah maɗaukin sarki ya karɓi ibadodinmu gaba ɗin da muka yi a wannan wata ya sanya su cikin mizanin kyawun ayyukanmu ya kuma datar da mu bisa ɗorewa da waɗannan ayyuka na alheri a sauran kwanakin rayuwarmu abu na biyu da muka faɗa cewa Allah maɗaukin sarki ya shar'anta mana su ya shar'anta mana shi domin ban kwana da ramadan bayan zakatul fitr da muka yi ta bayani a kai shine idi allah cikin sarki ya shar'anta idi domin a gode ma allah madaukakin sarki a yi farin ciki a ɗaukaka sunansa a girmama shi a nuna galabar musulunci a nuna yawan al'umman musulmi a nuna haɗin kan al'umman musulmi a nuna izza da ɗaukaka na musulmi Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta duka wannan dam a ƙarshen azumin watan Ramadan saboda ana buƙatar mummuni duk lokacin da ya idar da wani aiki na ibada ya ji yana cikin farin ciki yana cikin annashawa yana cikin wani yanayi na yarda da abin da ya yi saboda bege da fatar cewa Allah ba ya yarda da abin da ya yi idi kamar da muka sani biki ne amma biki ne na addini da haka ana yin sa ne yadda addini ya koyar abinda ake bukata daga ranar da aka ga watan shawwal ko ramadan ya cika talatin waye gari ɗin ɗaya kenan ga watan shawwal shine ranar idi bayan musulmi ya yi sallarsa ta asuba ya yi azkar ɗinsa na safiya sai ya shirya ya yi wanka ya sanya tufafi mafi sabo mafi kyau cikin tufafin da yake mallaka idan Allah ya hore an ɗinka sabon tufafi shi aka fi so a saka an fi so a sa fararen kaya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar cewa ku sa fararen kaya ya fi soyuwa zuwa ga mahalicinku sannan mutum ya shafa abin da zai sa masa kamshi na tarare mutum ya tsaftace bakinsa mutum ya fara kabar bari Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd inda da dama daga cikin malamai suna ganin ya dace a fara kabarbarin nan nema tun daga dare na farkon watan shawwal wato kamar mu a yanayin mu yanzu daga man sha ruwa yau to shine za a ci gaba da waɗannan kabarbare ɗin ana gama adadin ramadan to za a ci gaba da kabarbare shine Allah yake cewa wani mai al-iddata Wani الله على ما هداكم dan ku cika adadin watan Ramadan kuma ku girmama Allah madaukakin sarki bisa abinda ya shirya da ku kenan ana cika Ramadan sai kabarbare haka za a waɗannan kabarbare ɗin har a yi sallan idi Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd to Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd abinda ake so mutum ya ta bai mai ta kenan kafin mutum ya fita daga gidansa bayan ya waɗannan kimtsi to lallai ya buɗe baki wannan shi ne ma'anar idin buɗe baki idul fitr ya samu wani abu ya ci sannan lokacin da rana ta ƙulla ta ɗan fara abin nan to sai fita ya tafi inji an fi so mutum ya tafi da kafa yana waɗannan kabarbara ɗin kaga zai yawaita kabarbare ɗin sosai in kuma waje ya masa nisa ba yadda iya to in ya abin awa dai to kada ya manta abin da ake yi a hanya shine waɗannan kabarbare ɗin ba surutu ba ne ba maganganu ba wani abu ba barin nan su ake so a yi har a tafi filin idi mutum ya zaɓe idin da in ya je zai ji sallah ya yi sallah cikin nutsuwa da kwanciyar hankali kuma zai saurari hudu ba da duk abin da ake faɗa wani lokacin ana samun sakaci na masu shi da filayen idi sai ka ga babu isasshen amsa kowa mutane da yawa su zo ana sallah ba su san me ake yi ba wannan ba karaman sakaci ba ne ba ƙaramin cutarwa ba ne mutum ya bar ƙauyensu ya bar waje mai nesa don ya zo ya samu sallar idi kuma ya zo da wuri amma ko sifika tana ƙara tana ɗaukewa ko kuma ma ba a jin murya ko sautin liman gaba ɗaya ko kuma abin an sa shi ne ɗan kaɗan inda ba zai wadaci mutane ba mun sha jawo hankalin wanda abin ya shafa kuma bana ma muna ƙara jawo hankalinsu su ji tsoron Allah a inganta wannan wurin ta inda duk wanda ya zo idi zai saurari abin da ake yi kuma zai yi sallah cikin nutsuwa a tsanake saninmu ne a nan garan ana yin idi a wurare ne 'yan kaɗan a sani na dai ba su wuce wurare uku ba da babban filin idi da ke nan kusa da al'iman sai wadda ake yi a lafiya is sai wadda ake yi kusa da mbs wanda na faɗa mana cewa su shugabanni masu tsara wannan na mbs sun ce bana za su yi ne a filin ball na science school kuma sun ce da karfe goma za su yi idin sauran ban san karfe nau suka faɗa ba amma na san tana iya ba zai fice karfe goma ɗin ba Eh, daman ana son a jinkirta eh, lokacin sallan karama saboda mutane su samu su abubuwa na ibada na farko su fitar da zakkan fadda kai ɗinsu na biyu su samu su masu ɗan saka wani abu a bakin salati su wato ainihin buɗe baki da wannan ne ake dan jinkirta saboda haka goma bai nisa ba eh, wannan kenan idan har an tafi idi lallai in an zauna a filin idi babu wata nafala ta musamman da ake in ka je za ka samu waje ne kawai ka zauna da shimfiɗa sallayarka kuma in ka tafi da yara da sauransu ka tabbatar za ka tafi da abin da zai wadace su kuma su zauna da kyau ba su shiga ba da surutu ko suna zagaye-zagaye ko suna damun mutane ba kuma ka koya musu kabarbarin nan dai ya dace su yi kana yi suna yi a hanya in ana yin kabarbarin nan ba haɗa murya ɗaya ake yi ba kowa yana yin nasa ne an so mazaje su ɗaga muryarsu mata kuma kowa ta ziyar da kanta idan an tafi fili idi an zauna to babu batun kuma mutum ya ɗaga murya domin ba a san ka takura ma ɗan uwanka kowa ya yadda gwargwadon yadda shi zai je ba tare da ya takurawa makwabcinsa ba to haka za a yi za a jira ana waɗannan bari ɗan har liman ya zo yanzu saboda yanayi akan sa wani a masallacin idi ko a filin idi ya yi faɗakarwa dangane da abubuwan da suka dace musulmi su yi a wannan rana wani lokacin ma za ka ga masu faɗakarwan sukan bauɗe a maimakon su koyar da mutane abin da za su yi a rana za ga sun shiga wato ainihin zance haka nan gamamme amma abin da ya dace da mai huduban da shi mai wa'azi kafin mai huduba a faɗa wa mutane abin da ya dace su yi ne a wannan rana to idan har za ka iya sauraron abin da mai wa'azi yake yi to babu laifi amma abin da dai aka shar'anta shine kai waɗannan kabarbare din idan liman ya zo za a tashi a yi sallah raka'a biyu kamar yadda kuka sani a raka'a na farko bayan ya yi kabbaran harama zai yi kabbara guda shida <clears throat> sun baka bakwai kenan zai yi fatiha da sura hakanan in ya tashi raka'a na biyu bayan kabbaran ɗagawa zai yi biri biyar wannan in ka haɗa gaba ɗaya shida kenan ko sannan ya karanta fatiha da sura idan ya sallame sannan zai tashi kuma ya yi hudu ba an shi ga ya yi na farko ya dan zauna ya sake miƙe ya yi na biyu sannan bayan nan kowa ya watsi ana buƙatar kowa ya tsaya ya saurari hudu ban nan in zai yi idan an saurari hudu ba in an tashi to ana son in mutum zai koma gida ya canza hanya ba hanyar da bai zo ba ya canza wata hanya sai ya zo ya dawo ya dawo gida in ya dawo gida har yanzu dai abinda ake so ya ci gaba dai in yana da wata nasiha da zai ma iyalinsa ya yi sannan in za a fita ziyara wajen 'yan uwa da abokanan arziki ko in ana da wani waje da za a yi bushasha a yi wasa na halal ba wanda za a saka caca a ciki ba eh, <clears throat> hakanan ko za a ci gaba da ci abinci ko za a kai ma 'yan uwa abinci ana wato ainihin taya juna murna ana addu'a ma juna da sanya wa juna albarka waɗannan su ne abubuwa da ake yi a ranar idi yana da kyau kowa ya saka wannan a zuciyarsa kuma a nesaci duk wani abu na ganganci musamman samari wajen yawo da mashina ko da kekuna ko da motoci ana gudu don barnan sallah hakanan a nesaci zuwa wuraren sabo akwai waɗanda suke ribantan wannan lokaci su buɗe wasanni na caca na harkar saɓo waɗanda waɗannan ba su dace da idi ba Saɓa ma Allah maɗaukakin sarki a irin wannan lokacin zunubansa ya fi muni azabarsa ta fi tsanani don haka mu kula mu kula da 'ya'yanmu gobe insha Allah za mu yi bayani akan munkarai munanan abubuwa da mutane suke yi a lokacin bikin idi da kuma yadda za mu guje su da abin da ya wajaba mu yi wajen hana 'ya'yanmu da matayenmu da mu karan kanmu cikin waɗannan munanan ayyuka Allah maɗaukin sarki ya karɓi ayyukanmu Allah ya nuna mana azumi na shekaru masu yawa masu zuwa Allah ya gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da duk waɗanda suka riga mu gidan gaskiya rasa imani Allah madaukakin sarki ya sa mun dace Allahumma amin wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa alihi wa sallam subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh